ana yi wa talakawa barazana cewa ko sun jefa kuri'a ba za ta yi amfani ba to ƙarya suke yi kun yadda kun yadda za ku kare kuri'arku wannan na'ura da za a yi amfani da shi wallahi tallahi ko gwamnan katsina kuri'a ɗaya tak zai jefa ba zai iya jefa ɗaya da kwata ba kuma ƙuri'ar gwamnar katsina daidai yake da ƙuri'ar wannan yaro da yake gabana kada a yi muku wata barazana idan da ana barazana muna ɗauka da ba mu fito da ba mu ƙirƙiro wannan jam'iyya ba ga shi yau a cikin wata takwas ta karaɗaɗe ga baki 'yan najeriya babu wanda wani azalimi a najeriya yake jin tsoro illa iyaka jam'iyyar nnpp ɗaya kenan na biyu waɗanda suka saci kuɗin al'umma suna barazana suna da kuɗi sun yi sata ai suna da mutunci mutunci irin na barayi idan mutum ya ce yana da kuɗi ku tambaye shi kakansa nawa yake da shi kafin ya koma ga ubangijinsa ina samu kuɗin kuɗin al'umma suka sata suna zuwa suna ce muku za su aika muku alat na tallafi to wannan kuɗin tallafi fa ba nasu ba ne? kuɗinku ne ne gwamnati take aika muku suke barazana suke amfani da shi na cewa za su ba ku kyauta domin ku jefa musu ƙuri'a. Dafa kun jefa ƙuri'an nan wallahi tallahi ba za ku gansu ba sai bayan shekara hudu. Abin ba mamaki wai halin da ake ciki a ƙasar nan yau har wani mutum ya zo ya ce zai ɗora a kai wannan nauyin ma na sace-sace wannan nauyin ma na rashi wannan nauyin na talauci yaya aka yi da shi balle har wani ya zo ya sake ɗorawa a kai wato sun ce ku tafi lahira kenan ba su damu da ku ba saboda haka ku yi hankali kun ga wannan ɗan taliki duk 'yan uwanku da suke tafiya kudancin ƙasar nan sun san cewa ba su da gata a duniya banda Allah banda sanata rabi'u musa kwankwaso idan muka zaɓe shi ya zama shugaban najeriya bindawa kuna kusa da kano akwai 'yan uwanku da suke zaune a kano ku tambaye su halin zaman talakawan Kano ya canja ko bai canja ba a lokacin da yake mulki. To idan Allah ya yarda ya samu shugabancin Najeriya, Nura Khalil ya zama gwamnan jihar Katsina, to abin da ya auku a Kano shi za a sake kwatawa a nan jihar Katsina. Sai mun ga ɗan talaka wanda yake zuwa gona ya zama yana tukin jirgin sama sai an ga ɗan talaka ya zama dokta sai an ga ɗan talaka ya zama injiniya sai an ga yar talaka ta zama nas ta zama dokta wannan ba abu ne na wasa ba kanku za ku yi wa ba shi za ku yi wa ba kanku za ku yi wa saboda haka zan tsaya a nan